a mutane dai suna murna wallahi kwarai da gaske saboda ana kama su su yan tare zaune yan ana kashe su eh ana samun nasara sosai kwarai da gaske da ne yau na mun jide kamar ma yan bangaren su kara su gaske da garin mu suna kama su da hannu wasu al'ummomin yankin da yan boko haram suka kwace a jihar adamawa ke fa nuna farin cikin su game da nasarar da dakarun sojin najeriya da maharba da kuma yan kato da gora wato civilian jtf ke samun wajen fatattakar yan bindiga kamar ma yadda bayanai ke nunawa kawai yanzu an samu nasarar kwato garuruwa da dama da suka da gombe hom maiha da kuma wasu sassan gari mobi eh, hankalin mutane ya kwanta a gungi sosai yanzu don saboda duk waɗanda suke nesa suna dawa to saboda waɗanda suke hukuma ko da sun dama yawanci an kona gidaje don na ga motoci ma yanzu da safe na suna lodi homi ana lodi yan kasuwa eh, masu cin kasuwa suna komawa da wasu masu waɗanda dai gidansu da ta kuma suna komawa eh an samu an soma samun nasara insha Allah su kansu yan sa kan na maharba da kuma yan kato da gora wato civilian jet na ma bayyana cewa yanzu haka ma wasu su sun yi nisa wajen kwato sauran garuruwan da ke hannun yan boko haram a don haka ne ma suka buƙaci hukumomi da su tallafa musu da kwararan makamai ba ga abin masarufin da za su ke barwa iyali kamar yadda ɗaya daga cikin sarakunan bakan da ke jagorantar maharban da yanzu haka ke fagen daga ke cewa har sun samu nasarar kwato wata yarinya mai kimanin shekaru uku da aka raba ta da iyayenta. Eh, mun kwashi daga abin da ya kama ka a maraba mu za mu ka shiga mu yanzu a haka. Kamar akwai rahotanni nima an ce akwai wata yarinya da aka tsinci, ina eh, ko tsinci yarinya nan da aka ci an tsinta a daji. Eh, da eh, yarinya mun karbe ta a ƙarfi biyar da rabi a hannu da wani boko haram ma'asada ya fito da yariyar nan sai muka tare ana buge shi da wuta sai na shiga gaba na tare su sai na tare su a menesan bai taba shi ba bai taba yaro ba sai na kama shi ne ta sai na kama shi da hannu na je na ce su ba mai da bayan za ka kan yariya ce cewa ko madina islam a buɗe ne yake sai kan yariya. ya sunanta watakila ko iyayenta za su ji ya sunan yarinyan. Eh, eh, sunan yarinyan maryam. maryam ko daga wani yanki take. Eh, tana yanki a daga uba. To yayin da kuka ci nasara kamar wani taimako kuke bukata jama'a su yi muku da kuma gwamnatoci? To in Allah ya da in gwamnati tana da hikima da basira gara ta taimaka mana saboda makami domin mu san yadda za mu yaki wannan. Yanzu dai kungiyoyi da masu sauran shugabanni na faci gaba ne da yabawa tare kuma da yin kira na a tashi a kare kai. Alhaji Adamu Garbajo wani kusa jam'iyyar APC na mai ra'ayin cewa. Su ma sun fita ne yadda aka yi rantsuwa ake wa ƙasa aiki su ma sun fita ne su yi wa ƙasar nan aiki. Yan gora da vigilante muna roƙon su kan abun da suke yi Allah ya ƙara musu kwazo eh, Allah ya ƙara musu Garkuwar garkuwan abun da suke yi kuma muna roƙon su haɗa kai da sojoji da ɗan sanda Allah ya ba da nasara akan yaƙi da ake da wa'annan yan ta'adda fata shi ne Allah ka kwashe wannan matsala ta yan bindiga masu tada kiri baya da ke ma neman duk kusa da arewa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya